الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس عنوان خطبتنا اليوم رحلة الحياة من البداية إلى النهاية أو رحلة الإنسان من البداية إلى النهاية قسمته إلى ثلاثة نقاط النقطة الأولى المقدمة عباد الله لكل واحد من الثقلين لا سيما الإنسان رحلة طويلة وهذه الرحلة تتم عبر خمس مراحل المرحلة الأولى عالم الأجنة في الأرحام المرحلة الثانية عالم الطفولة فصاعدة المرحلة الثالثة عالم البرزخ في القبر المرحلة الرابعة عالم القيامة المرحلة الخامسة والأخيرة الجنة أو النار يعني عالم الجنة أو النار النقطة الثانية عالم الأجنة عباد الله فهذه أول محطة تسافر فيها ومدة هذه المرحلة تسعة أشهر في الغالب تبدأ باللقاء بين الرجل والمرأة حين يفرز الرجل هذه الغدة يعني هذه الحيوانات المنوية والبويضة هذه تفرز على مدى الدورة الشهرية تفرز بويضة واحدة في كل دورة ويكون هناك فترة للإخبار تكون المرأة فيه قابلة للحمل يكون البويضة حية وهي التي قال الله فيها ثم جعلناه نطفة في قرار مكين سورة المؤمنون يفرز الرجل في الدفعة الواحدة يعني في الدفعة الواحدة أو دفعة الواحدة أعدادا هائلة من الحيوانات المنوية قد تصل في بعض الأحيان إلى 400 مليون حيوانا منوية يموت معظمها في الطريق ولا يصل إلا القوي فإذا وصل أول واحدة أو أول واحد عند البويضة أغلقت عليه وتأتي البقية تدور حولها فلا تلقى مكانا فتموت بعد ربع ساعة إلا الذي دخل البويضة فإن الله يكتب له الحياة ويختلط هذا الحيوان المنوي مع تلك البويضة ويبدأ التشكيل الإنساني وفي هذا يقول تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فأنت عمرك الآن ثلاثون سنة اسأل نفسك قبل ثلاثين سنة ماذا كنت لم تكن شيئا مذكورا ثم ماذا بعد هذا فقال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فتكون علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيك الروح حتى إلى مرحلة المحاضر وهذا العالم عباد الله هو الذي قال الله فيها يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون سورة الزمر ظلمة الرئيس ظلمة البطن ظلمة المشيبة ويصل إليه عبر الحبل الثري ثلاثة أشياء الطعام والهواء والماء سبحان الله لا إله إلا هو ويكون عباد الله وضعية الجنين في بطن أمه على هيئة الجالس وجعل الله عز وجل وجهه من جهة العمود الفقري لأمه لماذا؟ لأن البطن يتعرض لكدمات أو لضغط أو لضغط لكن بطنك وفمك وعينيك من جهة عظام أمك محمي لأنك في القرار المكين وتعيش في راحة إلى أن تأتي ساعة الخروج فيقلبه الله عز وجل فهذا المخاض الذي تعانيه الأم عملية قلب الجنين من أجل أن يخرج رأسه أولا لأنه إذا خرج رجلاه أو يداه أولا تأثرت الولادة إلا بعملية تفتر فيها بطن الأم ولكن الله يقلبه وينزل رأسه ويخرج هذا الجليل عباد الله لو استطعنا أن نتحدث مع هذا الجنين قبل أن يغادر عالم الأرحام وقلنا له أيها الجنين سوف تخرج من هذا الرحم ومن هذه الظلمات ومن هذا الضيق إلى الدنيا إلى دنيا واسعة فيها سماوات وأرض وشمس وقمر وجبال وأنهار وبحار وأشجار وطائرات وسيارات وجهازات وكمبيوتر إذا حدثناه بهذا فهل يصدق كلا بل سيقول لنا هذه خرافة محصى أنتم رجعيون تؤمنون بالخرافة سماوات أرض شمس قمر سيارة طائرات أين هي وينظر إلى بطن أمه فلا يرى إلا الطحال والكبد ويقول ليس هناك شيء إلا بطن أمي ولا يؤمن بأي شيء آخر لأنه لم ير شيئا قلنا له شكرا هذه معلوماته وأنهينا الحديث معه وخرج إلى الدنيا وبعد أن عاش عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة جئنا وقلنا له يا فلان أجرينا معك محادثة وأنت في عالم رحم أمك فلما أنكر فيقول لقد كنت مخطئا لأني شفت عالم الدنيا على عالم بطن أمي وكنت أظن ما في الدنيا إلا بطن أمي ثم تبين لي أن هناك دنيا واسعة النقطة الثالثة التعليق على هذا فكذلك أيها الإخوة حينما نحدث الناس عن فتنة القبر والبرزخ والبعث والصراط والحوض والجنة والنار وسائر حقائق الإيمانية في الآخرة إذا حدثناهم بها فعليهم أن يعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يدركوها كما لم يستطع ذلك الطفل أن يدرك هذه الحياة لأن نسبة عالم الدنيا إلى عالم الرحم كنسبة عالم الرحم إلى عالم الدنيا والذي يكذب ويقول أين الجنة أين النار مثل الجنين الذي يقول أين السماوات أين الأرض أين كذا وكذا ولكن لما رآها آمن بها وكذلك الإنسان الذي يكذب الجنة والنار يموت فيرى الجنة ويرى النار فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليصحح الوضع مع الله تعالى قال الله تعالى في ذلك ولو ترى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم إن ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله godiya tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo su da imani har ranar kiyama mun shaida ban bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan sa ne ko manzon sa muna yinin juma'a yinin 22 ga watar farko shahrul lahi muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'miya da arba'in da biyu ta zo daidai da ah, yinin sha ɗaya ga watar tara watar satumba miladiya shekara ashirin cikin hudubar mu nan masu kitabu suna alaman hajji salafiya unguwar dubal garin jihar borno ta canza rihilatul haya min albidaya wa nihaya bulaguron rayuwa daga farko zuwa rayuwa daga farko zuwa ƙarshe ko bulaguron ɗan adam daga farko zuwa ƙarshe na kafa shi gida uku amma wannan takensa bulaguran rayuwa daga farko zuwa ƙarshe bulaguro na farko bulaguro na farko don haka za ka zo daga kudu ba zai zo insha Allah ko sati mai zuwa bulaguran rayuwa daga farko zuwa ƙarshe bulaguro na biyu har na uku har zuwa na biyar mun kasa gida uku nukta na farko mukaddima ya ku bayan Allah Da kowanne daga mutane da aljanu musamman ma mu ɗau ɗan adam kowa yana da dogon bulaguro a gaban shi da yana da kuɗin motar wannan tafiyar da ba da kuɗin mota shi wannan bulaguron da kuɗi da ba mu kuɗi sai mutum ya yi shi don motar da ake samu tun a kai shi ba sai an ɗau hayar motar ba makara ce sa'annan kuma inda za a je abin da mutum galibi ba saya ake yi ba kowa yana da dogon bulaguro a gabansa sai dai wannan bulaguron yana da mataki-mataki yana da tashoshi da ake ratsewa har tashoshi guda biyar ko tashoshi biyar ko duniya guda biyar wannan bulaguron baya cika a yi sa a gama shi sai an ratse a tashoshi ko a duniyoyi guda biyar duniyar farko ko matakin farko duniyar cikin uwa sai na biyu duniyar jarirantaka da rayuwa sai na uku duniyar barzaku da kabari sai na hudu duniyar lahira sai na biyar duniyar cikin aljanna ko cikin wuta wayannan su ne marhaloli biyar duniyoyi guda biyar da duk ɗan adam zai ratsa su mu galibi muna duniya ta biyu ne nukta ta biyu alamul ajinna shine almarhalatu ula mun ɗauki matakin farko duniyar farko shine wanda hudubar mu yau akai wanda insha Allah mako na gaba duniyar jarirantaka yau kenan nukna mu na biyu abinda hudubar mu zai tattauna duniyar jarirantaka ko duniyar ɗantayi a cikin mahaifarsa ɗantayi shi ne wanda ba a haife shi ba duniyar da ya yi zaman da ya a cikin duniyar uwa ya ku bayan Allah farkon tasha ko duniya da mutum zai ratsa shine duniyar cikin uwa a cikin mahaifa a yayin da aka ɗauki cikin mutum wanda galibi wannan duniyar ana mata zaman wata tara ne yawanci duk da yana iya kasawa yana iya wucewa amma galibi wata tara ne da yan kai yana faruwa ne yayin da aka samu saduwa ta kusanta tsakanin namiji da mace namiji ya yi inzali ya yi rilis ya fitar da ƙwayoyi masu rai cikin mani waɗannan ƙwayoyi masu rai cikin mani in ya haɗu da ƙwan mace wanda wannan ƙwan kowane zuwan jini idan ya tsaya to yana fitar da ƙwai guda ɗaya ya yi wa ƙwai ɗin gado to ƙwai ɗin zai zona na adadin wasu kwanaki yana jiran ƙyanƙyasa idan waɗannan kwanakin kafin su kare sai ya haɗu da ƙwayoyin halitta na mani ɗa namiji ya haɗu da wannan ƙwan shi kenan sai a samu ciki idan waɗannan kwanakin kuma na ƙyanƙyasar suka wuce sai ya zanto ba a samu waɗannan ƙwayoyin halitta na mani ba shi kenan sai ƙwan ya mutu ko da ƙwayoyin mani sun zo ba za a samu ciki a duk lokacin da mace ta yi wanki ta yi wanki ta yi jini ta yi wanki to wannan kwai ɗaya mai rai yana zama dabbakin mahaifa shi namiji kuma duk lokacin da zai fitar da mani yana fitarwa akwai kwayoyin halitta wanda ake kira cells wanda galibi sai ya kai miliyan ashirin zuwa sama amma galibin maza suna fitar da waɗannan ƙwayoyin yana kai miliyan ɗari a kowane rilis ɗaya ƙananan ƙwayoyin halitta ne sun kai miliyan ɗari ko duka suna da rai wani ba ana faɗa maka yadda aka samo ka tukuna a wa'annan ƙwayoyi wajen miliyan hudu ɗin aka zaɓi ɗaya shine ka zama kai ɗin a wa'annan miliyan hudu ne idan sun fito lokacin da aka yi rilis sai su doshi inda wannan kwan macen yake don su haɗu da kwan sa samu ci kowane ƙwayar halitta yana rige-rige yana akala-akala domin shi ne ya je ya zama cikin to amma dewa ɗan tazara daga wurin zuwa inda ƙwan yake dewa za su mutu a hanya a wannan guje-guje da ake tsere-tsere da ake yi da su za su mutu sai wanda ya fi ƙarfi da sauri a ciki sai zo haɗu da kwan yana shiga kwan sai kwanta rufu kawai shi na an samu shi in biyu ne suka zai kamtare ɗinsu lokaci ne sai a samu yan biyu to wannan wannan yana fadawa kawai take sai kwanta ku sai wasu da basu mutu a hanyar ba ko sun zo ba samu shiga kwan ba sai su riga yawo suna zagaye bayan kwan ko za su samu kofar shiga babu kofa a kwatan awa daya minti sha biyar kenan sai su mutu duka in ba wannan da ya shiga cikin mahaifa ba to dan uwa ba haka aka yi aka darje ka haka aka yi aka darje ka da a ce ba wannan ne shiga wani ne shiga da ba kai ba an darje ka ne cikin miliyoyin kwayoyi aka fitar da kai kwaya daya shine sai ka ɗauki rayuwar nan da sauki ka ɗauki rayuwa araha ba za ka yi tattali ka nemi lahirar ka ba daga nan sai a samu juna biyu in an samu juna biyu shi kenan ana nan gudan mai ya zama jini ya zama tsoka a busa rai har ciki ya kai zuwa wata tara wannan shine abin da Allah yake faɗa a surar surar mutum suratul insan hal ata alal insani ilu min al-jahri lam yakun shay'an mazkura shin ya zo mutum wani lokaci na zamani da babu ma shi da ake ambata a ce wane babu shi haka ne in shekaran ka talatin cif shekara talatin da wata uku wata biyar wata kaza da wuce lamta kun shai a maskura ba a ma san ka ba ballantana ce kai mai suna kaza daga nan ne ta Allah mun halittu mutum daga gudan mani muka garwaye mani ɗa namiji da ya mace naftari don mu jarrabe shi Allah ya halitte ka ne ba zai jarrabe ka ya jarrabe ka da wadata ya jarrabe ka da talauci ya jarrabe ka da ɗaukaka ya jarrabe ka da ƙasƙanci ya jarrabe ka da ƙoshi ya jarrabe ka da yunwa kowanne jarrabawa ne don ya gaya za ka yi me za ka yi shine naftali faja'alnahu sami'an basira ya zo cikin faɗin Allah madaukakin sarki Allah yana bayanin duniyar cikin uwa duniyar cikin mahaifa da jariri ya zauna a ciki akwai lokacin da ka zauna a wancan duniyar ba san wannan duniyar ba ba san ma akwai Najeriya akwai Afirka za a yi yunwa ba za a yi yunwa ba za a yi fatara ba za a yi fatara ba za a yi ambaliya ba za a ba san ma wannan duniyar ba da duniyar uwa kawai ta sani ba abin da ka sani sai daga jijiyoyi da hanji da tumbi da kayan ciki kana kallo a yanar da yake cikin mahaifa da duniyar ubangiji ta'ala ya fayyace yadda muka zauna a wancan duniyar yadda ya kun fi umma ummahatikum Allah ya halicce ku a cikunan uwayenku halkan min da halkin halitta bayan halitta mani jini tsoka kaza kaza fi zulumatin salasa a dubu uku wato yanzu mu a dauke kyautar lantarki ma yana Allah ya isa da a dubu uku ya zauna ko babu Allah ya isa da ya kira da aka haife shi ma duniyar ya masa haske da yawa baya bude ido jariri sai da wasu kwanaki amma Allah ya ce da ya zauna fi zulumatin salasa a dubu uku kuma a duhu uku ya yi hamdala ya gode wa Allah a ah, yanzu ba kai kake ihun lantarki kaza kaza ba wanda yake kawai ba yana fama da asibal ba sai da ya dame ka Allah ce a cikin duhu uku fi zulumatin salasa a duhu uku Allah ya kirara kansa yace zalikum Allah wanda ya sarrafa shi wata tara a duhu uku dinnan wanda shine Allah babu bauta da cancanta sai shi ta ina ake karkatar da mu suratul zumar aya ta shida wannan duhun uku duhu uku na farko duhun cikin uwa don cikin tumbi ai ba a yi wuyarin ba yawwa ba a yi wuya ne cikin tumbi ba duhu ne a ciki sai na yi a cikin uwar kuma yana cikin mahaifa mahaifan shi ma duhu ne sai na uku a cikin mahaifa yana cikin mashima yana cikin wata leda ledan ma duhu ne fi zulumatin salasa a duhu ukun nan ya rayu kuma ya hamdala yanayin zaman dan adam a cikin mamarsa bai zauna a tsaye ba bai tsaya ba yaro yana cikin uwa sani ko bai kwanta ba a zaune yake haka a zaune yake a duk shaka. kuma da Allah ya ba su wannan zaman sai Allah madaukakin sarki ya sa zaman da yake yi ya juya fuskarsa fuskarsa da tumbinsa yana kallon bayan mamar shi yana kallon baya tumbin mamar ta gaba gadon bayan jaririn ne amma fuskarsa ruwan cikinsa da ne yana fuskantar gadon bayan uwa wannan kashi da ake kira amudul fikri wanda ake cikin akwai su al su al kashin gadon bayan nan wanda final cord yake tsakiya nan jariri yake fuskanta Ni yasa Allah ya haka kawai dan Allah ya kula ka ne kula ka Allah ya yadda a cikin kwayoyin maniyu eh, kwayoyin halitta sama da miliyan ɗari hudu ya zaɓo ka kai da nake magana da kai kai da nake magana da ke to haka bari ya kula da lafiyarka sai ka haka domin tumbin uwa tana iya tafiya ta yi tuntube ta faɗi ko faɗuwar ma ta faɗi akan wani dutse ko tana tafiya tsantsiye daidaita ta faɗi ko kuma ta haɗu da wani matsala a buge ta a ciki to idan fuskarka yana ta gaba ba mamaki daidai inda aka buga ya dace da idon ka sai a fasa maka ido ba a ka ba Ba mamaki ya zanto daidai da bakin ka sai a fasa bakin ka ba mamaki ya zama daidai da wani wuri a cimbinka inda ta haɗu da bugun sai taba hantarka ko ka ko hanjinka sai Allah ya gadon bayan ka ne kawai kana kaga ba wani abun da yake da hatsari ta gaba in kuwa ta fari ta baya ko aka dundune ta ta baya shi ma ba zai shafe ka ba kashin baya ya baka protesto ya zama yi maka protesto shi ne fadin Allah sun maja Allah wa nutfatan fi kararin kararin Allah ya ce ya ajiye jaririn a wani tabbataccen wuri maki wanda step ne ba abin da zai same shi wannan shi ne kulawar da Allah ya ba wa dan adam jariri a cikin uwa ya rayu a wannan duniyar cikin uwa duk da lokacin bai fara amfani da su ba Allah ya ba sa kafafuwa ya ba sa hannaye Allah ya masa ido ya masa hanci ya yi masa baki duk ya masa su ba wai zai amfani da su bana ta a'a ya zanto komai Isra'il Allah ya masa su gaba daya kuma don hikimarsa shi Allah sai Allah madaukakin sarki ya zuro masa ya zuro masa wata guga igiyar guga yadda za a jefa guga a rijiya ɗebo ruwa sai Allah jefa masa guga yana ɗebo masa abubuwa guda uku igiyar gugan nan shine cibi har aizare ne dogo wanda za ka ba a jariri ake yi kyau gugar kuma shine asalin cibiyar wannan cibin abubuwa uku Allah yake tsora a jariri ta jikin na ɗaya oxygen iskar da zai shaƙa a wannan ciwo in yake shaƙa sai kuma na biyu abincin da zai ci a na yake ci sannan kuma na uku ruwan da zai sha a na yake sha la ilaha illallah Allah Allah ne Allah gwani ne malikul mulki zul jalali wal ikram lokacin da ubangiji ta'ala ya kaddara za a haifi wannan jaririn to dama yana zaune ne a cikin uwa yana kallon baya kansa ta sama kafafuwa ta kafa sai Allah ya ga in za a haife shi duk da kafa ne ta kasa in kafa ne ba zai fara fita aikuwa ba zai yi ba da sai yi siyasa don hannu zai zai makare in hannu ne zai fara fita shi ma matsala ne sai Allah madawacin sarki ya kama shi ya juya shi kai ya koma ƙasa kuwa ya dawo sama wannan shine murɗan ciki da uwa take ji yayin nakuda juya yaron Allah yake yi juya yaron Allah yake idan Allah ya juya shi sai kai ya fito sai hannaye sai kafafuwa amma da ba Allah bai juya shi ba za ce maka sai ka nemi dubu arziki, sai ka nemi dubu hamsin don sai an tsaga ta amma Allah ya ga baka da kuɗi sai juya maka ƙarshen ta ma a gida ta aiki. Allah Allah ne jama'a shi kenan sai a duniya shi sai a haife shi ya ku bayan Allah da Allah zai ba mu dama a ce wai jariri yana cikin uwa ka je ka yi hira da shi kuma ya fahimce ka kace ya kai jariri ba yanzu kana duniyar uwa ba zai ce maka eh kana ganin za ka zo ka bar wannan cikin zai ce maka a'a sai bai san ba akwai ranar da zai bar wannan wurin sai ka ga masa za ka zo ka bar wannan wurin za ka san wata duniya akwai hasken ƙwallon rana akwai wata akwai taurari akwai tsaunuka akwai koguna akwai hajari akwai aradu akwai ruwan sama akwai mota akwai jirgi akwai adaidaita sau akwai keke akwai waya akwai kwamfuta akwai bankuna akwai atm wallahi abinda jaririn zai gaya maka zai ce zuƙi saman ne zai ce wata ƙarya ne babu wani abu zai ce ƙarya ne babu su zai ce wannan ƙirƙira ne sai ya ce maka ma ina mamakin ku ta yaya za ku yarda da wannan ƙarya da wannan shirme sai ce in rana ne in akwai rana don ya ban a nan ba in akwai wata don shi ya juya cikin mamarsa babu abin da yake gani sai dai hanji da koda da hanta da tsibbi su ne kawai abin da yake gani shi ne sa akwai na abubuwan ba ya yi aiki ne da iya tunaninsa don shi ba inda ya sani sai duniyar mamarsa to an haife shi ya zo duniya tun yana naziri an fara sashi a daidaita sau yana zuwa makaranta kayan ba su garin ya zo ya ga duk waɗannan abubuwa na rayuwa yana da shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in shekara sai ka zo ka zauna da shi da za a sake tuno masa zaman da ya a cikin uwa da hirar da kwai da shi a lokacin wane ba mutu maka za ka zo wata duniya ba ka tuna eh ba mutu akwai rana akwai wata akwai taurari akwai kwamfuta akwai motoci akwai kaza an yi haka sai ta kwarai ku an yi to yanzu ka yadda sai ta wallahi na yarda gashi ina gani gashi ina ciki to me yasa ka musanta to ai ni iya sani na wayo na cikin uwa ne sai na ilimi na gaba ɗaya kare na ɗauka daga wannan duniyar ba wata duniya amma yanzu na gane a na tabba kuskure tun da ban yarda ba amma ga sanin na gani yanzu ai sai dai ba da labari sai mu tafi nukta na uku na ƙarshe ta aliki kan wannan nukta ɗin to haka ya ku bayan Allah idan ka samu mutum yau wanda bai imani da lahira ba kace masa akwai wadan kirifa a kabari akwai kunamai da macizai da duhu a kabari akwai bulala da guduma a kabari ga wanda ya saba wa Allah akwai kuma haske da walwala cikin kabari ga mai imani akwai a kiyama akwai wuta akwai aljanna akwai sirati akwai ruwan alkausara akwai kaza akwai kaza akwai kaza to ya kamata dan adam ya yarda kar ya yi an gane ko don ai me yasa bai yanzu in ya zo duniya akwai kaza akwai kaza lokacin da ke cikin uwa ba don shi ya kwatanta duniyar da cikin uwa to kai ma yanzu kar ka kwatanta lahira da me da duniya abinda yayin da kake cikin uwa baka yi tsammanin za su faru ba ka ɗauka karya ne kuma ka zo ka sun faru to abin yake lahira kuma da Allah yake zai faru karka karyata domin yadda kwakwalwar jariri a cikin uwa bai sa ya gano abin da yake duniyar kafi ya zo ba to haka kwakwalwar ɗan adam a duniya bai isa ya gano masa abin da yake lahiran kafi ya ce ba saboda haka abin da Allah ya ga masa kawai shine a lahirar duk inda ka wuce a makabarta duk ramin da kan gani a kabari haske ne da walwala a ciki ko azaba kar ka raba ɗaya biyu kiyama gaskiya ne hisabi gaskiya ne tsallake sirati wuta aljanna duk gaskiya ne don haka duk wanda yake karyata kiyama yake karyata mutuwa yana ganin duk abubuwan da ake faɗa in an bace wani kiri zai zo kaza ya ɗauka duk almara ne har ma yake iya cewa ina ranar eh, yana cewa ina aljanna a nuna mai in gaskiya ina wutar ina ni'imar kabarin ko azabar ina siradin ina alkautara daidai yake da jariri a cikin uwa lokacin da yake cewa ina kwallon ranar ina kwallon watar ina motar ina keken ina hadarin ina hazan ina duwatsun ina tsaunuka ina kwamfuta ina wayar to shi gwanda-gwanda shi jariri lokacin da yake cikin uwa bai yarda da wani abubuwan da zai tsara a duniya ba ba za a kama shi da laifi ba don lokacin ba shi da hankali ba shi da wayo ba a turo masa manzo ba ba a yi masa wa'azi ba to amma yanzu ka kai ka zo duniya Allah ya bar sai da ka balaga ka ya nuna za ka ce maka akwai Allah ya turo annabi ya rasu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ya wuce alamar annabi ya zo ga sakoninsa ga qur'ani mai zo ne ga hadisi mai zo ne ga fassarar ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so kuma idan ka yi kaza ga kaza a lahira ga kaza ga kaza sai kawai ka yarda ka yi aiki in ka ƙi yarda da shi ba ka yi aiki da shi ba to sai ka mutu in ka mutu sai ka gani a kiyama a lokacin in ka ce ka yarda ba ba zai maka amfani ba dan Allah ba zai karba ba a suratul sajda aya ta 12 Allah ce walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim ina ma da za a yi television a kawo maka yayin da masu laifi a gobe kiyama suna gaban Allah kowa ya tsugunar da kai naqisu ru'usihim inda rabbihim duk girman kai mai girman kai duk wani mai mulki a duniya har shugaban koriya zaga na ki zuru inda rashi a koma ne yake da shi na makaman nukiliya na wane ne ya tsugunar da kansa gaban hannu? masu zana hoton annabi su yi izgili na ke zuru duk ɗan iska da mutumin kirki kowa sai ya tsugunar da kai a gaban ubangiji mutumin banza sai ka jana cewa rabbana ya ubangiji mu absarna wallahi an nuna mana mun ga wutar mun ga aljannar mun ga sirati mun ga kaza wasami ina ko mun ji farji ina ya Allah alfarma daya ka dawo da mu duniya na amal salihan mu yi aiki na kwarai ghairar ladai kunna na ba irin aikin da muka yi a duniya ba inna muki nuna lalle mu masu magani za mu yi imani saboda haka yan uwa wannan shine duniyar cikin uwa da kuma abin da yake cikin duniyar cikin uwa da kuma darasi da yake cikin duniyar uwa cikin uwa to insha Allah kudubar mu zai zo ya zanto kuma duniyar jarirantaka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani sannan kuma wannan mimbari ne albarka muna miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar gombe da kewayen ta bisa rasuwar wani dattijon arziki A Haruna wani bawan Allah ne dattijo wanda yake da kyakkyawan tarihi wanda ina ji ya rasu a ranar talata na halarci jana'izar sa wanda aka sallace shi a kofar mai martaba sarkin gombe karfe jin rana muka je muka yi jana'izar sa A alhaji ahmadu haruna wanda darasi ne ga masu arziki da dukiya mutum ne wanda ya rayu sama da shekara 90 ya kai kusan 100 amma awa 24 in ka je gidansa in ba barci yake ba qur'ani ne a hannun shi kuma mutane sun shaide shi mutumin kirki ne wajen tallafawa al'umma da marayu a mataki daban-daban yakan iya sayan hatsi ya ajiye in hatsi ya yi tsada sai a kasa yadda ake sayarwa hudu sai ya rika sayarwa kashi daya kuma sai ya ci wanda al'umma da yawa sun faɗi alkhairin sa ban taba gani wanda ya rasu ban ji wani ya faɗi sharrin sa ba sai alkhairin sa kamar wannan dattijo ya yi wa addini hidima a matakai ya daban-daban shi da zuriyarsa muna zuwa Allah ya zanta da rahama ya sa aljanna ne makomarsa ya albarkacin zuriya da ya bari a baya ko muna addu'a dukkan wanda suka riga mu gidan gaskiya musulmai maza da mata Allah ya ji gansu ya yi musu rahama marasa lafiya a gida suke a asibiti suke muna addu'a Allah ɗaukacin sarki ya ba su lafiya wayanda suke cikin halin kunci tsadar rayuwa muna roƙon Allah Allah ya kawo mana sauki duk da ya fara sauƙaƙa masara ɗin muna roƙonsa Allah ya ƙara mana sauki kuma ya tsara kore abin da za a sayi wannan abin da za a ci muna roƙon Allah Allah kafi musanin kowa kafi musanin bukatar sanin buƙatar da ke cikin zuciyar kowa wayanda suke nan masallaci da wayanda suke bibiyar mu a wallahi da dukkanin yan uwa musulmai duk wanda yake da bukata na alkhairi ya Allah ka biya masa bukatu na sharri kuma ka canza musu da abin da ke alkhairi ya Allah ka taimaki masu taimakon al'umma ka taimaki masu taimakon addininka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله